Yau shugaba Muhammadu Buhari ya halarci sallar Juma'a bayan da ya share makonni biyu ba a gan shi ya fito bayan jama'a wurin gudanar da aiki na gwamnatin tare da ƙasa ko kuma sha'anin da ya shafi ibada a masallaci ba. Wannan halartar sallar Juma'a da ya yi babu shakka ya sauya akalar tunanin 'yan ƙasa musamman waɗanda ke ta cewar baya da lafiyar da ma ba zai iya mulkin ƙasar Najeriya ba har ma ana ta kiraye-kiraye na cewa ko dai ya sauka daga mulki ko kuma ya koma wurin kiwon lafiyarsa ko kuma majalisar ƙasa ta yi aikin tsige shi daga karaga mulki bayan da muka gan shi yana raha da gaidawa da jama'a daban-daban da suka halarci sallar juma'a tare da shugaba buharin mun tattauna da waɗansu wanda suka zauna kusa-kusa da shi kuma har suka yi mu'amala kamar wani amininsa alhaji isaku ibrahim wanda ya bayyana mun haka ya fara gaida sani zangon daura wanda ke kusa da shi sai ni sai imam ya gane ko mu ne muke kusa da shi sannan duk sauran mutanen da suka zo suka gaisa su shubu malami and the rest ka gane ko to da ya supporting uh, water resources ya ce sarkin ruwa eh, sai ya kira shi ya ce sarkin ruwa da ya sai shi to ashe na sami uh, sabon sunan ka sarkin ruwa sai minista ɗin ya dariya to ya zaga dai ya gaida jama'a Isaku Ibrahim kenan da muke tattauna da shi bayan da aka kammala sallar Juma'a a Abuja. A waje ɗaya kuma ɗaya daga cikin wanda suka halarci sallar tare da shugaba Buhari har da dan majalisar dattawa Abu Ibrahim ya bayyana damuwarsa da juyayin irin yadda waɗansu 'yan Najeriya ke ta tsogunguma da maganganu maras daɗi zangane da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki musamman waɗanda ke cewar wai ba iya tashi da kansa sai ma an ta da shi ko kuma ana ba shi abinci ta wasu hanyoyi ba ta baki kamar da kowa ya saba ba. Kamar da ce gashi ya zo da kanshi an zanna da shi an yi sallah da shi ya gaisa da mutane kamar ni ya kira suna ya ce sanata abu ibrahim an yi aure lafiya an gama lahiya allah ba su zaman lahiya. a <laughs> ah, doduwar da wannan magana ai ka san eh, da hankalin shi kuma ya kira eh, su sanata kurfi su ma da wakil daura duk ya kira sunayen su wani ba wani na kiran kowa da kowa da sunan shi aka ga ba hankali shawara kuma da ce a shugabanninmu in dai muka zaɓe su to mu ci gaba da musu addu'a abu biyu Allah ba su lahiya Allah ba su ƙarfi su ce za a ƙasar nan ka da gyara da kirki wannan addu'a da ya kamata mu taimaka kenan ah, ba addu'a ba ta banza a rika cewa kowa ne ya mutu ko ya kaza ya kaza ni wannan abu ba abin hidi bane ba ba kuma kai kanka in kana hidi ba addu'a ke ba kanka ba kana sa kanka cikin matsala ne sanata abu ibrahim kenan dan majalisar dattawan da ya halarci sallar juma'a da shugaba muhammadu buhari yau a abuja wannan fitowar da shugaba muhammadu buhari ya yi a sallar juma'a yau da kuma irin rahar da ake gani yana yi da jama'a a lokacin sallar ya nuna a zahiri cewa masu wani tunani dangane da halin da shugaban yake ciki za su iya sauya shi musamman wayanda ke fafutukar kawo siyasa da kuma neman kujerarsa tuma lokaci bai yi ba umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya.